بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المسلم رحمه الله الباب السادس في بيان أمثاله بحسب امتلاك قوته وضعفه ومقاومته لجيش الهوى وعجزه عنه بارك الدين بإضافة إلى بارك الهوى له ثلاثة أحوال أحدها أن يكون الفهم والغلبة في ذات الدين فيكون جيش هوى مغلولا وهذا إنما يصل إليه بدوام الصلاة والواصلون إلى هذه الرتبة هم يستسلم الناس عن مخالف الدين بالكلية فيستسلم الناس بالشيطان وجنده فيقولونه للشاغوت فله معهم حالتان كلاهما أن يكون من جندهم وأسبابهم وهذه حال الفاجر البريء الثانية أن يسير الشيطان وتوقعها وتمنى على الله الأماني وأصحاب هذه الحال أنواع شتى فمنهم المحارب لله ورسوله السالي بإثبات ما جاء به الرسول يدل عن سبيل الله ويبغيها بوجوده عوجا وتكليفا ليسد الناس عن Absolutely. الغريب فلا نسبته وباقي بنه ومنهم من يقول سوف أتوب وإذا جاء الموت ونزل لساحتي تبت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 bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin modibbo da ke nan kofar kaura a cikin garin katsina a jihar katsina a wannan yammaci na talata daren laraba yau muna sha biyar ga watan safar hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1446 wanda kuma yake daidai da 20 ga watan 8 miladiya ta 2024 a wannan majalisi da muke karatu cikin wannan littafi mai suna uddatu sabirin wa shakirin wallafar al-imam al shamsuddin abu Abdullahi muhammad ibn abi bakr ibn qayyim al-jawziyya rahimahullahu ta'ala wannan shine darasinmu na goma a wannan littafi uddatu sabirin kuma a jerin karatuttukanmu a wannan majalisi wannan shine na 340 kafin mu shiga akwai wanda yake tambaya game da hada sallar juma'a da la'asar wato an sani cewa a cikin sauki da ake da shi ga matafi ko wanda yake da lura da zai hada salloli guda biyu a zahar da la'asar ko magriba da isha'i ko dai jam'u taqdim ko jam'u ta'khir ko ya gabato da la'asar ya hade ta da azhar ko ya ko ya jinkirta azhar ya hade ta da la'asar ko ya gabato da isha'i ya hade ta da magriba ko ya jinkirta magriba zuwa isha'i wannan duk yana daga cikin saukin da shari'a ta yi ma wanda yake cikin halin tafiya ko ko wanda yake da wata larura da za ta buƙaci yin hakan amma magabata malamai suna cewa ita juma'a ba a haɗa ta da la'asar saboda abin da ya zo a nassi shine al-zuhra wal asr amma ba juma'a ita cin gashin kanta take ba ita ce azhar ba azhar daban juma'a daban ra'ayin da yake cewa juma'a makwafin azahar ce wani ra'ayi ne marjo juma'a farilla ce mai cin gashin kanta amma wanda ya yi ta to ba sai ya azahar ba wanda ya rasa ta kuma zai azahar sauraka ba ita ce na ya zo a kanta ba shi ya sa da dama wannan shine ra'ayin jumhurin malamai cewa kuma shine ne abin da magabata suke faɗa cewa ba a haɗa juma'a da la'asar sauraka ko a halin tafiya kake dan ka je masallacin juma'a a zahar? sai ka bari sai la'asar ka kai la'asar ba kai jam'o jam'in su ba wannan bai zo daga aikin magabata ba mala yace albabu sadis fi bayani aqsamihi hasabi ikhtilafi ƙuwatihi wa da'fihi wa muqawamatihi li jaysh hawa wa 'ajzihi anhu mala yace babi na shida wajen bayanin kashe-kashen haƙuri duba da yadda ya sa saba wajen ƙarfinsa da ko kuma rauninsa da yadda yake kokawa da rundunar soye-soyen zukata da kuma yadda yake kasawa a wannan kokowar wato wannan babi ibn al-qayyim alaihi rahmatullah kamar yadda ya rairayo waɗannan bayanai daga littafin ihya ulumuddin na abu hamilu ghazali ya yi bayani a kan haƙuri idan aka lubi ƙarfinsa ko rashin ƙarfinsa za ka iya cewa akwai haƙurin da yake da ƙarfi akwai haƙurin da yake da rauni akwai haƙurin da yake da ƙarfi kuma yake iya tsayawa ya fafata da dukkan wani nau'in son zuciya wancan karatun mun yi bayani akan zuciya da irin yadda ake gwagwarmaya da ita saboda abinda Allah ya kinsa wa zuciya ya kinsa wa annafs na takawa ko kuma fajirci wa nafsin wa masauwa fa alhamaha fujuraha wa taqwaha Allah ya kinsa ƙawa a cikin zuciya ya kuma kinsa fajirci wanda yayi ƙoƙari ya tsarkake zuciyarsa ya rabauta wanda kuma ya bari fajircin ya rinjaye shi to kuma wannan ya tabe qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha saboda ka wanda ya kinsa waɗancan abubuwa guda biyu a cikin zuciya ya kuma ba wa ɗan adam damar da zai iya tsarkake zuciyarsa ta hanyar bin Allah da manzansa da tsayawa kan koyarwar addini na kwarai ko kuma ya lalata zuciyarsa ta hanyar bijirewa ya yi abin da ransa yake so turai yakan bijiro da abubuwa daban-daban waɗanda ba su dace ba ya kuma nemi cewa sai hankali ya goyi bayansa saboda yana son ya yi wannan abun. to saboda ka abubuwan da yake bijirowa da su iri-iri su ne ibn al qayy mai kira wasu aljaish kamar mutum ne da rindinarsa to san zuciya kala-kala ne wannan soye-soyen zukatan su suke taruwa su zama kamar rindina ce wacce za ta fafata da hankali wanda haƙuri a nan yake da wato rawar da yake takawa wajen a ci nasara ko kuma kasa samun hakuri da juriya wannan soye-soyen zukata su ci nasara kamar yadda aka sani a duka wata fafatawa to haƙuri da jajircewa da juriya shine yake ba da damar a ci nasara rashinsa kuma ya sa a kasa samun nasara to shi ne ce a cikin wato kashe-kashen haƙuri akwai mai ƙarfi wanda zai iya fafatawa da dukkan wani irin son zuciya da zai bujuro ya kuma yi nasara akwai kuma wanda ba zai iya wannan bai ya gaza shine ma'anar wa muqawamatihi li jayshil hawa wa ajzihi anhu sai yace ba'ithud dini bil idafati ila ba'ithil hawa lahu thalathatu ahwal abinda yake motsa addini a cikin zuciya tare da abinda yake motsa san zuciya to wannan abinda yake motsa addini yana da hali guda uku can abinda zai motsa addini ya sa mutum ya tuna Allah ya tuna kuncin Allah ya tuna tsayuwarsa gaban Allah ya tuna aljanna da wuta ya sa shi abin da ya dace da kuma abin da zai rika motsa masa san zuciyarsa na daga shedan wanda zai sa shi ya rudu yi abin da bai dace ba wanda wannan ce gwagwarmayar da ake magana a kanta, wanda ɗan adam yake cikin ta to akwai hali guda uku da yake tsintar kansa a ciki A a hali na farko an yakuna alqahru wal ghalabatu lida'i ad-din fayaruddu jaysh hawa maflulan wa hadha inma yasilu ilayhi bidawami as-sabr والواصلون إلى هذه الرتبة هم المنصورون hali na farko, إتهالي نفرق أن يكون القهر rinjaye walgalabatu da galaba su kasance lida'id Iddini. ga mai kira zuwa ga addini fayaruddu jaishal hawa wannan mai kira zuwa ga addini ya murkushe jaishal hawa wato rinduna ta san zuciya abinan fayaruddu jaishal hawa maflulan ya tarwatsa Rinduna san zuciya wa hadha inma yasilu ilaihi bi dawami sabri to mutum yana kaiwa zuwa ga wannan mataki da juriya mara yankewa juriya mai dorewa haƙuri mai dorewa walwasilu ila hadhihi rutba masu masu kaiwa ga wannan matsayi humul mansuruna sune waɗanda ake ba su nasara fi dunya a duniya da lahira wa humul kalu qalu sune waɗanda suka ce rabbuna allah thumma istaqamu rabbuna ubangijin mu Allah ne sannan kuma suka tsaya kyam abinda malam yake cewa yanayi na farko shine lokacin da zuciyarka da abinda yake zuciyarka wanda yake kiranka zuwa ga addini yi zama shi yake da rinjaye shi yake da ƙarfi a cikin zuciyarka abinda yake motsa maka addini a cikin zuciyarka yake tuna maka Allah yake tuna maka ranar lahira yake tuna maka aljanna da wuta yake tuna maka kunyar lahira ya zama shi ya fi ƙarfi a cikin zuciyarka shi yake da galaba shi yake da rinjaye to a wannan lokacin kowace irin son zuciya ta bujuro kowace irin son zuciya da za ta bujuro to wannan wato abin da yake cikin zuciyarka na motsuwar addinin wannan shine zai yi nasara ya tarwatsa dukkan wata rindina da san zuciya za ta zo da ita to wace waɗanda suke kaiwa ga wannan mataki ko kuma wannan mataki ba a kaiwa gare shi sai da haƙuri mai ɗorewa sai ka yi haƙuri ka kawar da kai daga dukkan irin abubuwan da san zuciya zai riƙa bijiro maka yayin da wani abu ya zo gabanka wanda ba daidai ba zuciyarka za ta yi ta saƙa maka abubuwa kala-kala wanda za ta nuna maka ka yi ba komai ka yi Allah gafurun rahimun ne in ka yi Allah sai ka tuba ka yi to waye baya laifi ai kowa ma yana laifi ta gaya ta maka abubuwa to tunda dai Allah yana karɓar tuba in kai ba sai ka tuba ba in kai ba sai ka gyaru ba wannan abubuwan da suke zuciya ta ta kawo maka na saƙe-saƙe da wasu hanyoyi da zaka da zaka da kanka in kai wannan laifin to in ya zanto haƙurinka addinin da yake zuciyarka yana da ƙarfi to sai ya tarwatsa dukkan waɗannan abubuwan da suke na saƙe-saƙe a cikin zuciyarka sai ya tarwatsa su sai ce to amma wannan ba zai yi ba sai da haƙuri sai kana da haƙuri haƙuri kuma wanda yake mai ɗorewa ba na ɗan lokaci ba kuma waɗanda suke da irin wannan yanayi su ne waɗanda suke cin nasara a duniya da lahira su ne waɗanda Allah yake taimaka musu a duniya da lahira yace su ne waɗanda suka ce rabbuna Allah thumma istaqamu suka ce Allah ubangijin mu shine Allah wato suka yi imani da Allah su subhanahu ta'ala a matsayin ubangijin su wanda shi ya halicce su shi ke mulkin su shi yake tafiyar da al'amuran su dole su yi masa ɗa'a sannan suka tsaya akan haka kyam ba su saki hanya ba ba su karkace ba to Malam yace waɗannan su ne waɗanda idan suka zo mutuwa mala'iku za su riƙa lallashinsu suna cewa da su Allah ta kafu wa la ta hazanu kada ku ji tsoro kada kuma ku damu kada ku ji tsoron abin da za ku je ku iske bayan mutuwa ba abin da za ku gani bayan mutuwar ku sai alheri wala tahzanu kada ku yi bakin cikin abin da kuka bari a duniya Allah subhanahu wataala zai kula muku da bayanku. wa abshiru bil jannati kuma albishirinku da aljanna ku yi farin ciki aljanna tana nan tana jiran ku allati kuntum tu'aduna wacce aka kuka kasance ana muku alkawarin ta. to tana nan an tanada muku ita tana jiran ku nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya mu ne majibintan al'amuran ku masoyan ku a nan duniya wa fil akhirah haka nan muna tare da ku a lahira to waɗanda suka ci nasara wajen su murƙushe dukkan wani san zuciya saboda ƙarfin addinin da yake cikin zuciyarsu da haƙurin da suke da shi haƙuri mai ɗorewa su ne suke samun wannan nasara a duniya da lahira su ne suke samun wannan tagomashi na tarairaya da mala'iku za su yi musu lokacin da suka zo mutuwa wa humul na nalu ma'iyyatallahi sabirin su ne kuma suke kasancewa tare da Allah kamar yadda Allah yake kasancewa tare da masu haƙuri inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun Allah yana tare da waɗanda suka yi taqawa suka kiyaye dokokinsa waɗanda suke masu kyautatawa Allah yana tare da su tarayya da take nuna ƙarfafawa take nuna taimakawa take nuna kariya wato ubangiji subhanahu wataala yana tare da su zai ƙarfafe su zai ba su kariya zai tsare musu mutuncinsu zai ba su nasara cikin lamuransu wannan ma'iyya ce khassa ba ma'iyya amma ba akwai alma'iyyatul amma ita ce kasancewar ubangiji tare da bayansa da iliminsa da ganinsa da ƙudurarsa wannan duka wata halitta ta ubangiji tana da wannan ma'iyya din Allah yana tare da kowace halitta da iliminsa ya san halin da take ciki ya sa abin da take ciki ya sa abin da ta yi jiya ya sa abin da ta yi gobe haka nan yana tare da ita da jinsa da ganinsa yana jin abin da duk wani mahaluki yake yi ko yake aikatawa yana gani haka nan da ƙudurarsa yana tare da shi da ƙudurarsa yana iya masa komai ya ga dama ya masa to wannan ma'iyya ce amma kowa ma yana tare da ita amma akwai al-ma'iyyatul khassa ubangiji ya kasance tare da bayansa na musamman waɗanda zai kasance tare da su yana taimaka musu yana ba su kariya yana ba su nasara to Allah ya ce yana tare da masu haƙuri ma'ana waɗanda duk za su yi haƙuri ubangiji yana tare da su da kariyarsa da nasararsa da taimakonsa wa humul ladhina jahadu fillahi haqqo jihadihi fa khassahum bi hidayatihi duna man adahu. kuma su ne waɗanda suka yi fafutuka don ɗaukaka addinin Allah yadda ya kamata a yi kuma sai ubangiji ya keɓance su da shiryarsa ba wasunsu ba Allah subhanahu wata'ala ce ladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana waɗanda duk suka yi fafutuka saboda mu Allah ce za mu nuna musu hanyoyinmu ubangiji subhanahu wata'ala zai nuna musu hanyar shirya a cikin dukkan wani al'amarinsu in ya taso duk wani abu in ya taso to Allah zai haska musu su ga abin da ya dace su yi su ga abin da ya dace su faɗa hanyar da ya dace su bi wadda ita ce shiriyar ubangiji da ke yi wa wanda ya ga dama daga cikin bayansa shiriya ce ita ma khassa ba amma ba akwai alhidayatul amma akwai alhidayatul khassa alhidayatul amma shine ubangiji subhanahu wataala da ya halicci kowace halitta to ya nuna mata yadda za ta rayu saboda haka ya sanar da kowace irin halitta abinda yake mai amfani a gare ta wajen abincinta da abin shanta da gurin zamanta da masoyanta da makiyanta wanda duk wata halitta tana da wannan da mutum da dabba da tsuntsu kowa yana da wannan shiriyar ya san irin abincin da zai ce amfane shi ya san wanda ba zai amfane shi ba zai kauce masa da dabba da mutum duk anan babu bambanci ya san wanda zai ke cutar da shi in ya gan shi ya guje masa ya san wanda zai amfane shi in ya gan shi ya kusanto shi to wannan babu wani bambanci tsakanin mutumin kirki da wanda ba na kirki ba tsakanin mutum da wanda ba mutum abin da ba mutum ba to wannan hidaya ce amma akwai alhidayar khassa shirya ta musamman wanda yake wa bayansa na musamman ita ce shirya zuwa ga gaskiya shirya zuwa ga sanin Allah da sifofinsa da sunayensa da ayyukansa da sanin abin da annabawa da manzanni suka zo da shi da sanin abin da zai bambance tsakanin ƙarya da gaskiya wannan ba kowa ne yake samun sa ba sai waɗanda Allah ya keɓance su da wannan shirya ita ce muke roƙon Allah ya yi mana cikin sallolinmu da muke yi na farilla da sallolinmu da muke na nafila yayin da muke cewa ihdinas siratal mustaqim ka shiryar da mu ta farki madaidaici wannan shiriya ce ba kowa yake samun ta ba sai wanda Allah ya ga dama shi yasa yayin da ɗan aljanna ya shiga aljanna ɗan aljanna suka gansu aljanna suka yi wa Allah godiya akan wannan shiriya alhamdulillahi ladzi hadana لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله muna wa Allah godiya muna masa kirari wanda ya shiryar da mu zuwa ga wannan wato har muka samu abinda da dalilinsa muka shiga aljanna wa ma kunna linahtadiya ba zai yiwu ba mu shirya laula an hadana Allah ba dan Allah ya shiryar da mu ba annabi da sahabbansa sukan yi wa Allah wannan kirarin Allahumma laula anta mahtadaina wala la tasaddaq wala tasaddaqna wala sallaina fa anzil sakinatan alaina wa thabbit alaqdama illa illa qina har zuwa ƙarshe ce Allahumma laula anta mahtadaina Allah ba dan kai ba da ba mu shiryu ba wala tasaddaqna wala sallaina ba dan kai ba da ba ba da sadaka ba da ba mu yi sallah ba saboda haka ubangiji shi yake wannan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha baka iya ka shiryar da wanda kake so Allah ne yake shiryar da wanda ya ga dama wannan shiriya ce ta musamman ba kowa yake samun ta ba sai waɗanda Allah subhanahu wataala ya so su ya kaunace su waɗanda suke da haƙuri suke rike addinin su duk irin abin da zai bujiro musu na soye-soyen zuciya na duniya ba zai sa su canza ra'ayinsu dangane da addininsu ba to waɗannan su ne suke samun irin wannan shiriya ta musamman wanda duk suka rasa wannan sifar to ba sa daga cikin waɗanda suke samun irin wannan shiriya to kaga wannan yanayi na farko yanayi ne mai kyau da kowane bawa ya kamata ya kasance a cikinsa yanayin da za ka jajirce wajen tsayawa ka ga kabi Allah subhanahu wata'ala ka kiyaye dokokinsa duk irin yadda za a juya a juyo duk inda za a yi sama a yi ƙasa to kada ya sa wato ƙyalƙyalan duniya ko wasu saƙe-saƙe su sa kamar abin da ya kamata ka tsaya ka bi Allah subhanahu wata'ala ka yi rinjaye kan dukkan wasu shaidanu ka yi rinjaye kan kawace-kawacen zuciya to wannan da ya samu irin wannan yanayi to wannan yana cikin waliyan Allah yana cikin waliyan Allah waɗanda la khawfun alaihim wa lahum yahzanun waɗanda babu tsoro tare da su kuma su yi bakin ciki ba babu tsoro tare da su sannan babu bakin ciki tare da su sannan mala ce alhalatu Saniya yanayi na biyu an yakuna alqahru wal ghalabatu lida'i alhawa fatasqutu munaza'atu ba'ith ad dini bil Ya zanto alqahru wato rinjaye Walgalaba da galaba lida'il hawa ga mai kira zuwa ga san zuciya fa tasqutu munaza'atu ba'isid din bil kulliya sai ko kawar abin da yake motsa addini gaba ɗaya ta rushe ta rushe gaba ɗayanta wato abin da yake nufi anan yayin da ya kasance abin da yake cikin zuciyar bawa wanda yake kiransa zuwa ga bin san zuciya ya zama shi yake da rinjaye shi yake da galaba akan addininsa da yake zuciyarsa da abin da yake motsa addininsa a cikin zuciyarsa ya zama na san zuciya ya rinjaye abin da yake motsa addini na zuciyarsa to a wannan lokacin wannan kokawa da ake tafkawa tsakanin addini ko abin da yake motsa addini a cikin zuciya da abin da yake motsa san zuciya sai ya zanto shi wannan abu da yake motsa addini ya rushe gaba daya ya kasa ci gaba da wannan kokawa ya sadu da ya sallama fayastaslimu alba'isu lishaitani sai wannan marashin rabo sai ya miƙa wuya ga shaidan. wa jundihi da sojojinsa da rindinarsa fayaqudunahu sai su ci gaba da jansa haythu sha'u inda duk suka ga dama wato yayin da addinin da yake zuciyarka yayi rauni ya kasa tsayawa ya fuskanci san zuciya da shaidan yake riya maka ita ya zama na kayi saranda ka sadu da ka miƙa wuya to shi a wannan lokaci sai ya zanto ka rasa rabo rabon da muka ambata a yanayi na farko ka rasa wannan rabon shi ka sallama kanka ga shaidan ka sallama zuciyarka ga shaidan kuma shaidan da shaidanu 'yan uwansa shaidan da rindinarsa shigar sai su kama ka su ta janka duk inda suka ga dama walahu ma'ahum halata ne to yayin da mutum ya faɗi a gaban shaidanu ya zama ya yi saranda ya miƙa wuya ga shaidanu su suke jan shi to yana da yanayi biyu a nan ihdahuma yanayi na farko an yakuna min jundihim wa atba'ihim wa hadhihi halul fajir daif ya kasance bayan ya miƙa wuya ya zama ɗaya daga cikin sojojinsu sojojin shaidanu ya zama ɗaya daga cikin mabiyan shaidanu ya zama ɗaya daga cikin rundunar shaidanu ya zama memba mabiyi daga cikin mabiyan shaidanu wato ya zama suna masa jagoranci shi ɗaya ne daga cikin mambobi akan sa shi kaza akan hana shi kaza wato shaidanu suna umarta su su hana shi cito wannan shine yanayin da fajiri mai rauni yake zamowa a ciki wato shi fajiri ne fandararre ne ya fandarewa Allah ya bi shaidanu to amma shi a cikin shaidanu kuma mai rauni ne saboda haka shi bashi umarni ake a sa shi nan a ce yabi nan wanda shine yanayi na farko bayan ya miƙa wuya yanayi na biyu a saniya an يسير الشيطان min jundihi ya zama shine babban jagora shaidan shi da kansa ya dawo cikin mabiyansa cikin rundunarsa ya wato yi wa shaidan din ma gaba ɗaya juyin mulki ya kwace ragamar tafiyar ya zama shine ne babban shaidanin ka shi kansa shaidan in wani abinci ya kai amma wannan abin nan da kai ni ban ma sanya yi ka iya gano wannan shaidanan ba saboda ka ya dawo shaidan din ma abunsa yake gani ya kwaikwaya wa hadhihi halil fajir al qawiy to wannan shine halin fajiri fadarare kuma kakkarfa a cikin fandarewarsa al mutasallit wanda yake azzalimi wal mubtadi'u da'iyatu al matbu da wanda yake wal mubtadi'u da'i eh, wal mubtadi'u da'iyatu al da wanda yake dan bid'a kuma mai kira mutane zuwa ga bid'arsa kuma wanda ake yi wa biyayya a cikin wannan bid'ar to wannan sha'aninsa ya gawurta hatta shaidan sai da bi shi kamar yadda kama qala al kamar yadda mai fada yake cewa wa kuntum ra'an min jundi iblis fartaqa bi halu hatta sara iblis min jundi yace ni da mutum ne ina daga cikin sojoji ko eh, runduna ta iblis sai na samu promotion ne ta samun ƙarin girma hatta tsara iblisu min jindi har sai da aka waye gari iblis kansa ya dawo daga cikin runduna ta ya dawo ƙarƙashi na yake aiki da da ina ƙarƙashinsa amma ne ta samun promotion na banza <laughs> ta samun promotion na wofi har aka waye gari kuma ni ne oga kwata-kwata to kaga wannan lalacewar tafi na farko lalacewarsa ta gawarta kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarin mutumin da Allah ya bashi ayoyinsa fansalakha minha fa'atba'ahu ash-shaytan fa kana min al Allah ya bashi ilimi ya bashi sanin Allah ya bashi sanin komai ba abin da yake yake shige masa duhu amma saboda darewa. ya sa kafa ya ture wannan ilimin da Allah ya bashi ya rufe ido ya daina hango wannan ilimin ya waye gari fa kana min al-ghawin ya zama daga cikin waɗanda suke batattu masu take ilimin su to kaga Allah ya ce fa atba'ahu shaytan wasu ba suka ce irin wannan ne shi kansa shaytan din ya dawo shi yake bi to idan mabarnaci ya gawurta to sa tana gawurta ita ma fayasiru iblis wa junuduhu min a'wanihi wa atba'ihi sai iblis da rundunoninsa su zamanto daga cikin mataimakansa kuma mabiyansa su zama cikin mataimakansa cikin mabiyansa wa ha'ula'i humul ladina ghalabat alaihim shiqwatuhum sune suke cewa a ranar lahir rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin ce ya ubangijinmu tsiyarmu ce ta rinjaye mu tsiyarmu ce ta yi mana ƙarfi ta yi mana rinjaye muka tabbata cikin mutane batattu fashtarawul hayatar duniya bil suka musanya rayuwar lahira da ta duniya suka saki lahira suka rike duniya suka fifita lahirarsu a duniyarsu akan lahirarsu suka fifita jin daɗin duniya akan jin daɗin lahira suka fifita yardar shaidaninsu akan yardar Allah to waɗannan kaga babu shakka al'amarinsu ya gawarta shaidanarsu ta gawarta wa inna ma saru ila hadhihi alhal to abinda ya kai su zuwa ga wannan mummunan yanayi lamma aflasu min as-sabr yayin da suka rasa hakuri gaba daya suka rasa wannan juriyar ta su tsaya su dage su jajirce akan gaskiya su jajirce akan bin Allah ta zamana sun sare yadda ita gaba ɗaya babu ita tare da su to shi ne al'amarinsu ya taɓarɓare ya zama cikin irin wannan yanayi wa hadhihi hala. to wannan yanayi ita ce halatu abinda lokacin da ya zama na da'il hawa abinda ke kira zuwa ga san zuciya ya yi galaba ya yi rinjaye yayin da san zuciya ya yi galaba ya yi rinjaye a zuciyar mutum ya rinjaye san addini ya rinjaye addini a cikin zuciyar mutum to wannan ita ce halar da take baina jahadil bala take cikin wato tsakanin tsananin bala'i tsananin jarraba wadarki shaka da haduwa da tsiyacewa tsiya ta lahira wasu ilkada da kuma mummunar kaddara wa shamatatil a'da da kuma wato dariyar makiya annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana neman tsari daga waɗannan abubuwa yana neman Allah ya tsare shi Allahumma inni a'udhuka min jahli al-bala wa darqi ash-shaqa wa su'i al-qada wa shamatati al-a'da yana neman Allah ya tsare shi daga waɗannan abubuwa jahli al-bala wato bala'i yayi tsanin ya tsananta jarraba ta tsananta ga mutum ya kasa cin wannan jarrabawar shi Allah kakka jarrabe ni jarrabar da za ta yi tsanani in kasa hayeta in kasa cinye ta in kasa haƙuri in sadu da in miƙa wuya Allah kada ka yi min wannan jarrabar sannan darki shaƙa wato shaƙa shine tsiyacewa ta lahira ta riske ni ta cin mini duk abin da za shiga ya ubangiji kada ka banni in kasance cikin waɗanda suka tsiyace a lahira ko za su tsiyace a lahira Hakanan nan wasu ilkaza da mummunan kaddara Allah kakka jarrabe ni da mummunan kaddara Hakanan nan kakka jarrabe ni da faɗawa cikin abin da makiya za su yi min dariya to wanda duk ya rasa haƙuri da juriya akan bin Allah to zai faɗa cikin waɗannan abubuwa duk wanda ya rasa haƙuri san zuciyarsa ya fi ƙarfinsa yana a yin abin da ya ga dama to ya sani cewa zai fada cikin waɗannan abubuwa guda hudu da annabi yake neman tsari da gare su zai Allah zai jarrabe shi da bala'in da zai kasa jure masa Allah zai jarrabe shi da yin aikin da zai zama cikin matsiyatan lahira Allah zai jarrabe shi da mummunar kaddara Allah zai jarrabe shi da fadawa cikin abin da makiyansa za su yi masa dariya duk abin da zai jawo masa wannan shine rashin jurewa ya bi Allah rashin haƙuri ya bi Allah ya bari san zuciyarsa ya fi ƙarfinsa wa jundu ashabiha to waɗanda suka wayi gari cikin irin wannan yanayi cikin irin wannan yanayi da san zuciyarsu zai fi ƙarfin addininsu zai fi ƙarfin zuciyarsu to ga rundunar da suke tare da ita suna aiki da ita koyaushe duk mutumin da ya samu wannan sifofi to yana da rundunarsa wasu wasu halaye da za su tattara a tare da shi wanda su ne kuma da su zai dinga tsiyatakunsa a rayuwa su ne nan ibn al-qayyim yake sana su al na farko makirci wato mummunan tanadi da mummunan kulli a rayuwarsa ba abin da ya sani irin ya zai shirya makirci ya zai ya zai yi mummunan tanadi ga wani ya zai cutar da wasu wannan ɗaya daga cikin abin da makaminsa da rindinarsa da zai riƙa yaƙar duk wani abu na gaskiya duk wani abu da ya saba son zuciya shi da shi ya zai yaƙe shi da makirci makirci shi ne ka ƙulla kaidi a ɓoye ka ƙulla mugunta a ɓoye shi ne makirci ce wayan kuruna wayan kurullah wallahu khairul makirin suna ƙulla makircinsu Allah yana ƙulla musu abin da zai zama martani a kan makircinsu to wannan ƙulla makirci yana daga ɗaya daga cikin sojoji ko rundunoni da waɗanda suke da wannan hali suke amfani da su ƙulla makirci sannan alkhida yaudara yaudara yaudara shine a ɗauke ka wani sakarai saboda ka rika gaya maka abin da ba haka yake ba ana zaton cewa ba za ka gane ba kamar yadda munafikai suka yi idan suka gamu da mumine su ce amanna idan suka koma cikin yan uwansu su ce shaidanu su ce kun ga muna tare da ku na ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un muna tare da ku waɗancan kawai izgili muke musu to kaga wannan a zatansu suna yaudarar mumine yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum suna san Allah suke yaudara yukhadi'una Allah wal ladina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun suna yaudarar Allah da waɗanda suka yi imani a tunaninsu amma Allah ce ba wasu suke yaudara ba sai kansu ba su san haka ba ne da sun san haka da sun bar wannan to yaudara tana daga cikin makamin wanda yake da bin son zuciya wanda ya riga ya sallama zuciyarsa ga shaidanu ya sallama zuciyarsa ga abin da take saƙa masa cikin abin da zai rika amfani da shi a rayuwarsa baya gaba kirci akwai yaudara zai rika nuna wa mutane saɓanin abin da yake zuciyarsa yana musu wayo yana musu wayo sannan al'amanin batila burace burace na banza kullum ba wani baya wani aiki amma yana da dogon buri cewa zai cimma kaza yana da burace-burace na duniya yana da burace-burace ma a lahira je lahira yana ga cewa a lahiran ma yadda aka ci duniya da su haka can ma za a ci da su yadda suke gaba-gaba a nan can ma su ne a gaba sauraka kullum yana nuna yana nuna cewa abin da yake kai daidai ne kuma yana da wani matsayi a gurin Allah wannan shine shine al'amani shine al'amani wato mutum ya rika gurace guracen banza da wafi akan abin da bai tsaya ya aikin sa ba baya aiki na kwarai amma yana burin samun kyakkyawan sakamako baya da gaskiya yana son ya samu sakamakon masu gaskiya baya da hakuri yana son ya samu sakamakon yana jin zai samu sakamakon masu hakuri wanda wannan buri ne na gaskiya Allah ce laysa bi kuma wala amani ahli alkitab man ya'mal su'an yujza bihi ba burace-buracen ku bane ba burace-buracen waɗanda suka bi suka bi suke ma'abota littafi bane Allah ubangiji subhanahu wata'ala da gaya mana a ranar gobe kiyama lokacin da za a zo da munafukai su ga muminai cikin haske su kuma sun rasa haske suna da san a nan duniya yadda ake zaton ɗaya suke can ma a lahira haka za su zama ɗaya sai zama na muminai suna tafiya cikin haskensu gabansu da bayansu munafikai kuma su rasa haske yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakin fatantum anfusakum wa tarabbastum wa gharratkum al-amani hatta jaa wa'du Allah wa gharrakum billahi hatta jaa amru Allah wa gharrakum billahi al-gharur sai su ce wa muminai a yanzu a duniya ba tare muke ba tare muke shiga masallaci mai sallah in azumi ya zo tare muke daukan azumi kuma ana ganin muna tafiya hajji kamar yadda kowa yake zuwa ba tare ake komai tare da mu ba ya kuma anan muka gan ku a haske ku kona cikin duhu didim suka ce eh bala a duniya haka muke tare ake ganin mu komai ana ganin mu kamar ɗaya muke walakin fatantum anfusakum kun fitini kawunanku kun jefa kawunanku cikin matsaloli Wata rabbastum kun yi ta jiran wani mummunan abu ya same mu saboda addinin da muke kai kullun jira kuke ku ji wani abu na cutarwa ya same mu ku yi mana dariya wartabtum kuna ma shakkar abin da aka zo mana shi na addini kuna ga kamar ma ba gaskiya bane kawai bata lokacin mu muke wa al amani burace burace suka rude ku hatta ja amrullah har mutuwa ta zo ba ku na wa kanku komai ba wa gharrakum billahi al-gharur shaydan mai rudarwa ya rude ku saboda haka in a can kuna ana ganin mu tare ana kamar dai muke to anan komai yana bambanta to shine yace wa tulu wa taswifu wa taswifu bil amal da jinkirta aiki abinda ya kamata ka shi yanzu kai ta daga kafa kai ta daga kafa har mutuwa ta zo ba kai ba tunda Allah ya ba shi maɗuɗiyar dukiya ya wadata shi ana nuna masa to ka nemi lahira da abin da Allah ya baka ubtaghi fi ma ataka lahudar daral ka yi ayyukan alkhairi saboda su ne za su bi ka bayan mutuwa kullum kuɗi suka zo sai ce a bari akwai wata kwangilata idan kuɗin suka fito zan gina masallaci zan gina islamiyya zan yi kaza zan yi kaza in gudun sun samu sai ya a sake tuna masa ya ce ba matsala zan ina na ina duba ban manta ba a yi ta binsa ko a zauna ya ta cewa ka ina so in yi kaza ina so in a gaya mun me ya kamata in yi a gaya masa shiru yana ta jan kafa yana ta jan kafa kwaf ɗaya sai Allah ya karɓi to gaya masa za a yi cewa ka kusa mutuwa to wannan shine at-taswif shi yasa Allah yake cewa ku yi gare ku yi rigegeniya a cikin aikin alkhairi وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين التي كويقا قهوة سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض سوراك أنا سن gaggawa أتكين أيكين aikin duk sanda ka samu damar yin aikin alkhairi kakkace bari sai gobe bari sai jibi bari sai na yi tunani bari sai wasu kudi sun shigo min shaidan kuma yana ta sa maka kawace-kawace da kana ƙara jefa maka san dukiyar sauraka kullum lissafi kake yi to ba a san haka ana san gaggautawa to duk waɗanda suke shaidan ya riga ya saye zuciyar sun mika masa to zai zama daga cikin irin makirce-makirce cikin irin hanyoyinsu da suke yi shine taswifu bil amal jinkirta aiki wa tulul amal da kuma dogon buri da kuma dogon buri shekararsa saba'in amma yana lissafin abin da zai a wata shekara saba'in gaba kaga yaushe yake tunanin zai kai wannan lokacin wa itharil ajili alal ajili da fifita duniya akan lahira wa hiya allati qala fi sahibiha an-nabi sallallahu alaihi wannan hali shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana game da mai shi yace al'ajizu man atba'a nafsahu hawaha gajiyayye kasashe shi ne wanda yake bin soye-soyen zuciyarsa yake bawa zuciyarsa abin da take so wata manna 'ala al'amani yake yi wa Allah gurace-gurace yana yake gurace-gurace yana dangana su ga Allah wani hadisi tirmizi ya ruwaito shi amma hadisi ne mai rauni a sanadinsa akwai abubakar ibn abi maryam alhanafi wanda malamai sun ittifaki akan rauninsa saboda haka hadisi ne za'ifi hadisi ne mai rauni za mu tsaya a nan in aka kira sallah insha Allah za mu ci gaba da bayani assalamu alaikum wa